Saka mai gida sumbatu. Kada ku manta ku danna subscribe da alamar karara domin samun sabbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. <laughs> mata kuna ina? ‘Yan uwana mata kuna ina? Ku fito ga wani sirri da na zo muku da shi a yau. wanda duk wanda ta yi amfani da shi to insha Allahu za ta bani labari ku biyo mu cikin shirin domin ganin wannan bidiyo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu masu kallon kallonmu barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci a kuma wani sabon shirin namu saka mai gida sumbatu ki samu totuwar rake mai tsafta ki busar da ita sai ki hada da miski da kanunfari. sai ki hada su waje daya ki daka su ki samu garwashin wuta kina zuba garin kaɗan a ciki kina tsugunno ki bar hayakin ya ratsa gaban ki sosai ki samu kamar minti biyar wannan haɗin yana ƙara wa mace ɗanɗanon jima'i sosai musamman idan kin kasance mai ni'ima Allah ya sa mu dace amin domin samun bidiyoyinmu irin waɗannan sai ku danna alamar subscribing da kuma alamar kararrawa domin sanar da ku dukkan wani bidiyoyi da muke sanyawa a yi sauraro lafiya mun gode